This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake sauraro kan mita 25,31,41 sai kuma ta yanar gizo ko intanet da kan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Niyya da kuma fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Mahmud Lalo da kuma sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar. Batun yi masa aiki ne ko suna cikin gwamnati ko ba su cikin gwamnati dole a yi da su. In kuna nufin yin ministers ba zai ce sai na nemi tsafiyan uwana ba mu kaɗai za mu zama a cikin gwamnati a'a. shugaba muhammadu buhari a hirarsa ta musamman da voa hausa inda a ciki har yake kara da cewa ku gidan rediyon amurka kullum da safe daga karfe shida zuwa shida da rabi ina sauraron ku na amerika wannan adalci da kuke shi yasa nake sauraron ku kuma nake shakka ku to haka yake sai a biyo mu ga kanin labaran duniya na to a karan farko cikin watanni uku hukumomin masar sun buɗe mashigin rafa da ke kan iyaka da yankin gaza hukumar lafiya ta who ta ce akwai yawar a ƙara samun wanda suka kamu da cutar mas mai shafar numfashi a koriya ta kudu bayan wani artabu da aka yi daga daren jiya zuwa safiyar yau mayakan taliban sun kashe 'yan sandan afghanistan da dama To, a bayan labarai za ku je ci gaban hira ta musamman da shugaba Muhammadu Buhari inda zai tattauna sauran batutuwan da ba na tsaro ba ciki har da tafiye-tafiyen da yake a kasashen waje da batun matasa da ma batun sauraron VOA Hausa. Muna kuma tafi da filin amsoshin tambayoyinku. A yanzu ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a karan farko cikin watanni uku hukumomin masar sun buɗe kan iyakar rafa da ke da iyaka da yankin gaza a yau asabar ana sa ran hanya za ta ci gaba da kasancewa a buɗe na tsawon kwanaki uku wanda hakan zai ba wa falastina damar yin shige da fice daga yankin na gaza wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a yankin gabas tsakiya Nikolay maladonov ya ce yana fatan samun ingantaccen tsaro a yankin zai ba da damar a dinga buɗe yankin na rafa akai-akai Masar dai ta rufe wannan yanki na Rafa ne tun bayan da aka hambar da gwamnatin Muhammad Mursi a shekarar 2013. Yankin na Rafa ya kasance mashigi guda kacal da mazauna Gaza ke da shi na tsetarawa cikin Masar da kogin Bahar Rum da baya ƙarƙashin ikon Isra'ila. Wata tawagar likitoci daga hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO ta ce barkewar cutar mas mai shafar numfashi a Koriya ta kudu wacce ke kuma sauran wato sauran kisa na da matukar sarƙaƙiya wajen gane ta. tawagar har ila yau ta kuma ce akwan wato akwan da shirin cewa za a sake samun sabbin masu kamuwa da cutar wacce ta samo asali daga yankin gabas ta tsakiya sai dai hukumar ta lafiya da hukumomin koriyan sun ce har yanzu cutar ba ta bazu a baina jama'a ba rotanni sun ce barkewar cutar dai an fi samun ta ne a asibitoci a tsakanin iyalan waɗanda suka kamu da cutar da kuma ma'aikatan lafiya da ke kula da masu cutar. tun bayan da aka gano cutar ta mers a ranar 20 ga watan mayu akalla mutane 138 aka tabbatar sun kamu da ita kuma zuwa yanzu mutane goma sha hudu ne suka mutu ciki har da wani direban motar daukan marasa lafiya da ya harbu da cutar bayan da ya dauko wani da ya kamu da ita wato cutar ta mers yanzu dai akwai dubban mutane da aka keɓe bayan cuɗanya da suka yi da waɗanda suka kamu da mers yayin da dubban makarantu suke ci gaba da kasancewa a rufe tun bayan barkewar wannan cuta. ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Farautanni daga amurka na cewa hukumar da ke kula da ma'aikatan kasar ita ce hukumar da satar bayanan da aka yi a kan kasar ta amurka ya fi shafa a wani kutse da ake zargin ya samo asali ne daga kasar china tuni dai hukumomin kasar ta china suka musanta wannan zargi tare da kwatanta shi a matsayin wani abu da babu mutuntawa a ciki wannan kutse da aka yi akan amurka a karo na biyu ya yi nasarar yin kutse akan bayanan tabbatar da tsaro na jami'an leƙen asiri da sojojin ƙasar da kuma wasu ma'aikatan amurka da dama ciki har da hukumar leƙen asirin ƙasar ta nsa bayanan da ake bukata wajen tabbatar da tsaro na ɗaukar ma'aikata sun haɗa da bututuwan da suka shafi ko mutum na da taɓin hankali ko yana amfani da muggan ƙwayoyi ko barasa da bayanai kan ko an taɓa tsare mutum da kuma batutuwan da suka shafi karewar tattalin arziki hukumar da ke kula da ma'aikatan ta ce wannan kutse ya shafi akalla ma'aikata sama da miliyan hudu da ke aiki ko kuma suka taɓa yin aiki a ƙarƙashin gwamnatin tarayya ƙasar oman ta amince da karɓar wasu fursunonin amurka shida da ke gidan yarin guantanamo wanda waɗanda 'yan asalin ƙasar yemen ne inda bayanai ke nuna cewa sun isa ƙasar ta oman a yau asabar a wata sanarwa da ma'aikatar tsaron amurka ta fitar gwamnati ta miƙa godiyarta ga ƙasar oman kan wannan tallafi da ta yi a yunkurin da amurkan ke yi na rufe gidan yarin na guantanamo sauya waɗannan fursunoni wajen zama daga gidan yarin na guantanamo wanda ke wani sansanin sojin ruwa a ƙasar cuba ya kawo adadin waɗanda ake tsare da su ba tare da an tuhume su ba zuwa 116 a lokacin da ya fara neman shugabancin ƙasar amurka shugaba barack obama ya sha alwashin zai rufe wannan gidan yari sai dai 'yan majalisar ƙasar da jami'an tsaro sun jajirce wajen ganin obama bai cimma burinsa na rufe gidan yarin ba. da ƙarshe hukumomi a kudancin afghanistan sun ce mayakan taliban sun kashe akalla 'yan sanda goma sha bakwai a wasu hare-haren dare da suka kai kan wasu cibiyoyin jami'an tsaro hare-haren sun auku ne a gundumar da ke da ake kira musa kala da ke lardin helman rotanni sun ce an kuma ci gaba da yin artabu a yau asabar na tsawon sau'i a yankin kamar yadda wani babban jami'in tsaro ya tabbatar wa manema labarai kafafen yada labaran cikin gida sun ce kungiyar ta taliban ta rasa mayaka goma a arangamar kuma sun yi awon gaba da jami'an 'yan sanda da dama wani mai magana da yawon kungiyar ta taliban ya ce suke da alhakin har-haren inda ya ce sun kashe 'yan sanda sama da 25 ciki har da wani babban kwamanda tun daga lokacin da dakarun kasashen waje suka fice daga kasar a bara kungiyar ta taliban ta faɗaɗa hare-harenta kuma burinta shine ta kifar da gwamnatin afghanistan da ke samun goyon bayan amurka domin ta kafa shari'ar musulunci Labaran duniyar na aka saurara daga VOA Hausa. To madalla a ci gaba da hira ta musamman da VOA Hausa da shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya. Ali Mustapha ya tambaye shi batun batutuwan da zai mai da hankali a kai waɗanda ba na tsaro ba sai ya amsa da cewar to daga bayanta akwai sha'anin arzikin ƙasa shi ma ya taɓarɓarce matasa an ce sun fi sittin bisa ɗari na al'ummar najeriya yawancinsu ko sun yi makaranta ko ba su ba su da aikin yi wannan babban matsala ce a kan tafiyar eh, zama lafiya a najeriya saboda haka neman aikin nan abubuwan da zai taimaka a ga sauƙi su shine sha'anin noma da sha'anin tono ma'adinai wato kamar su zinare da azurfa da sauransu waɗanda allah ma najeriya su za a je a kakkaɓu fayilolin da waɗannan rahoto suke a ƙara musu kun ga dai abin da yake abuwa a zamfara rashin lafiya na saboda sinadari waɗanda ake amfani da shi yana kashe yara yana sa ana ɓarin ciki na mata da sauransu to ya kamata gwamnati za ta shiga cikin wannan a tsara a yi sosai to duk a waɗannan abubuwa da noma din da wannan waɗannan ƙasashe da suka kira ne na je na musu bayani suna da niyyar su taimaka mana don suna da tausaya ma al'umma kwarai da gaske. Ranka dai ka sha nuna tausayi game da halin da matasan nan suke ciki so za mu iya sa ran cewa gwamnatin nan da za a kafa za ta kunshi matasa da mata a cikinta. To ai batun yi masa aiki ne ko suna cikin gwamnati ko ba su cikin gwamnati dole a yi da su kuma ma'aikata ai akwai matasa a ciki akwai mata a ciki in kuna nufin yin ministers to ba zai ce zai sai na nemi tsafi yan uwana ba mu kaɗai za mu zama a cikin gwamnati a'a dole a yi da masu jini a jikinsu su ma za su zo saboda ba za su gaya wani abu da ba mu sani ba tunda duk mun fita hanyar waɗannan duk mun sani amma dai ya zama na su yan uwan nasu wanda su suka fi yawa a ƙasar nan matasan su ga ana yi da nasu ranka yan najeriya sa da wani abu na mizanin su ce kafin shekara kwana ɗari na farko na gwamnati na suke auna mizanin abin da gwamnati take so ta ce me yake so kai kafin kwana ɗari su cika kafin kwana ɗari su cika wannan siyasa ce wadda ku yan jarida da yan rediyo da talabijin kuke taitayawa ku kautar da hankalin mutane daga masifar da najeriya take ciki to abin da muke so mu dama ni duk wurin yawon neman ƙuri'a ta kemfe na na faɗi sha'anin tsaro shi ne na ɗaya idan babu tsaro ba ma abin da zai yi to sha'anin tsaro ɗin kuma tun da makwabtanmu da mutanen waje za su taimaka mana za mu ba shi ƙarfi. Mutane sun fara korafi ga yanzu makonni biyu tun da ka hau kanka raga an ce ka fara tafiya tafiya da yawa kaga kama kana tafiya da yawa. Tafiya da yawa zuwa in gode ma makwabtanmu da suka har shigo cikin ƙasanmu suka taya mu faɗan 'yan ta'adda za a ce tafi wani ko ko inda aka gayyace ni mutane manyan kasashe masu arziki wanda suna so su taimake mu suna so su ji daga baki na wani irin taimako muke so ai ba tafiya banza ba ce wannan tafiya kuma da za a yi ta afirka ta kudu tafiya ce ta kasashen afirka to tun da na zo ni sabo ne ai ya kamata in je in ga yadda ake tafiyar da abin nan ba iyaka ya zama na ba eh, sai karatu kurin da rubutu mutum ba zai je ya gaba inda aikin yake. To eh, eh, majalisar dokoki sun zaɓi shugabannin su an ce ka ce kai kowa suka zaɓo za ka yi aiki da shi. Wannan haka za a yi tafiya ɗin duk lokacin da irin wannan mukamai suka fito za ka kyale kowa ya zaɓi abin da yake so ne ko ko za ka nuna wata shawa eh, cikin wanda aka zaɓa. Ina so mutane su yadda bin aƙida da ƙa'ida da yin adalci shi ke kawo zama lafiya. kuma idan babu adalci zama lafiya ba zai ba a tsarin 'yan majalisa suna da hanyoyin zaɓin shugabanninsu amma jam'iyyu waɗanda su ne matakin wanda kowa samu kan sha'in da yake da su 'yan majalisa da ni firizan ɗin da sauransu jam'iyya ita ma tana da nata ka'idoji tana da kundin mulkinta tana da ka'idojinta to tun da ita ta kanta ne aka bi aka samu mukami mm. ya kamata a saurare ta amma kuma wannan bai hana 'yan majalisa ba su kuma a kan tsarin kundin mulki su yi abin da tsarin kundin mulki ya basu to a kan wannan ne na ce ni ba zan fito ba in sa baki ba ni so ya zamana na fito ya zamana ni ni ne gwani ba zan damu da ka'idar aƙida ta jam'iyya ba ba zan yadda da kundin mulki ba da damar da ya ba 'yan majalisa su zaɓi shugabanninsu su kuma tafiyar da sha'anin majalisa a kan tsarin gwamnati wannan shine bayani na jam'iyya tana da ƙarfi don ta jam'iyya ne muka biyu muka yi nan kuma kundin mulki ya ce haka amma kuma shi kundin mulkin ha'iyu shi sa 'yan majalisa ga matakan da za su bi yadda za su tafiyar da sha'anin majalisa ta wannan ƙasa. A ƙarshe eh, eh, kayan magana rawar da kafofin watsa labarai irin wannan suka kuma kowa san ka daɗe kana don su ka sha ma faɗa amma dai muna so mu je daga bakin ka musamman kan gidan rediyo nan namu na murya Amurka me za ka ce game da shi. A'a ko gidan rediyon Amurka da na BBC kullun da safe daga karfe shida zuwa shida da rabi ina sauraron ku na Amerika. Daga shida da rabi zuwa bakwai ina sauraron BBC. In dai ba akwai larura ba, kullum ta Allah. Saboda haka duk shirin da kuke ina ji. Ina sauraron ku saboda a gaskiya eh. adalcin da kuke yi shi yasa ne da shi har kullum nake ba ku awa ɗaya ta rayuwata kullum ta Allah dalili shine kuna ɗauko 'yan jam'iyyu daban-daban akan wasu batutuwa waɗanda ya shafi ƙasa a ji ta bakin kowa kuma za ku ɗauko mutane ko daga ƙasashe daban-daban ko ko likitoci daban-daban ko masu sanin arzikin ƙasa to wannan shine adalci idan mutum yana da wani ra'ayi menene ƙarfin ra'ayinka hakanan kurin ka tashi ka buga tsallaka ka koma gefe ɗaya kai kai ne kai kai ka san komi ko ku akwai dalili kuma menene aƙidarka akan ƙasarka akan siyasarku to shi yasa nake sauraron ku in ba ka da zan bata lokaci na ah, saboda haka wannan adalci da kuke shi yasa nake sauraron ku kuma nake shakkar ku Toma da lahira Ali Mustapha na Sokoto da shugaba Muhammadu Buhari kenan masu sauraro ga Ibrahim Ka Garba da filin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku yi min ƙarin bayani a kan jerin ƙasashen da ƙasar Ingila ta yi musu mulkin mallaka a duniya. Masu tambaya musu Hinu Sani Tsafe da Adam A. Adam Gashiwa da Sade Sa'idu Daura da Usman Shitu Mahuta da Mudassir Muhammad Tawa Bulewa. sai kuma jerin tambayoyin da muka ci gaba da samu game da gidauniyar Mo Ibrahim. Masu tambaya na da da na yanzu sun hada da Usman bin Affan da Maturu da Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi da tawagarsa da Ahmed India da Odita Janar Muhammad Gande Fire Service da tawagarsa da Usman Shitu Mahuta da Haruna Katsina da sauran jerin masu wannan tambayar. To bari mu fara da tambaya kan jerin sunayen ƙasashen da Ingila ta musu mulkin mallaka a duniya. Idan ana saurare ga Dr. Salisu Bala na Cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna da Ansa. To, ƙasar Ingila tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashen. Suka yi wa yawancin ƙasashe eh, mulkin mallaka. Sauran ƙasashen akwai ƙasar Faransa, ƙasar Germany, ƙasar Italy, ƙasar Portugal da ƙasar wato Spain. Su ma sun yi ma sauran ƙasashen mulkin mallaka. amma a duk cikin waɗannan ƙasashe ƙasar birtaniya ita ce babbar ƙasa kuma mai yankuna masu girma masu yawa a sassa daban-daban na duniya hmm. yankin da ta mamaye daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da goma sha biyar zuwa shekara ta dubu ɗaya ɗari tara da goma sha hudu wurin kimanin shekara ɗari kenan ya ta samma koya miles kamar miliyan goma hmm. sannan ya kai biki diddiga mutanen da ke wannan yankuna da kasar birtana ta mamaye hmm. ya ta sama mutane miliyan ɗari hudu sannan akwai ƙasashe da dama da ita birtaniya ta mulkin mallaka akwai yankin amurka wanda ake kira da tatin colonies wato yankuna guda goma sha uku da suka haɗe suka dunkule suka zama wato ƙasa amerika wanda ba su sami yanci ba sai a shekara ta dubu ɗaya da da bakwai saba'in shida hmm. waɗannan yankuna su ne da suka haɗa da dala akwai pennsylvania ita ce ta biyu akwai new jersey akwai georgia akwai connecticut akwai massachusetts bay akwai maryland akwai south carolina akwai new hampshire akwai virginia akwai new york akwai north carolina akwai rhode island hmm. sannan yankin da ƙasar birtaniya ta fara yin mulki shine yankin bengal a shekara ta dubu ɗaya da dari da hamsin da bakwai wanda yake bangaren bangladesh wa kudancin yankin bangaren asiya sauran kasashen da kasar ingila cewa mallaka sun hada da kasar india wato akwai yankin da yake gabacin india a shekara ta dubu dari takwas da hamsin da bakwai kasar ingila ta musu mulkin mallaka kafin daga baya a shekara ta dubu dari takwas da saba'in da bakwai ta mamaye mafi yawa daga cikin yankunan kasar india hmm. sannan akwai yankin kasar afghanistan a shekara ta dubu da takwas da tamanin shi ma ya dawo karkashin mulkin ingila sannan akwai bangaren rhodesia akwai salan. akwai gabacin afirka wanda ya kunshi zanzibar da sauran yankuna na yanki sun dawo karkashin mulkin ingila a shekara ta dubu da takwas da casa'in da hudu sannan akwai kasar misira wato egypt kenan hmm. a shekara ta dubu da takwas da tamanin da biyu sannan akwai yankin colonies na kudancin afirka wanda shine ya koma gargashin mulkin ingila duk da dai cewa kasar dutch wato holland hmm. ita ce ta yi wa kasar afirka ta kudu mulkin mallaka amma a shekara ta dubu dari da hudu wannan yanki yana gargashin wato jagorancin ingila sannan akwai sauran kasashe kamar su zambia a shekara ta dubu da ɗaya akwai sudan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da tasa'in da takwas wanda a lokacin da aka yi karan bata hmm. kafin kasar sudan ta dawo karkashin mulkin ingila sai da aka kashe akalla mutane dubu ashirin hmm. hatta da shugaban su da ake kira khalifa abdullah sannan akwai kasar ghana da ta dawo karkashin mulkin ingila a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da ɗaya a lokacin ita ma akwai wata shugaba ana ce mata nana prempe hmm. ita ma ta tafi gudun hijira a wani yanki can da ake kira seychelles sannan akwai najeriya a shekara ta dubu da dari tara da uku gaba ɗaya yankin ya dawo ƙarƙashin mulkin ingila bayan an gama fafatawa daular usmaniya ta faɗi da aka yi yaƙi a kimburmi a shekara ta dubu daya da dari tara da uku amma abin bai kai ga haka ba sai da aka ci gaba da kama yankunan lokaci zuwa lokaci ƙarƙashin mulkin lugard hmm. to mun yi bayani akan sauran kasashe hmm. sannan akwai kasar da suka samu mulki kamar haka najeriya ta samu a shekara ta dubu da tara da sittin kasar sierra leone ita ma ta dawo karkashin mulkin ingila amma ta samu wato mulkin kai a shekara ta dubu da tara da sittin da daya gambia ta samu kan da karkashin mulkin ingila amma ta samu mulki a shekara ta dubu da tara da sittin da biyar sannan kasar ghana ta samu mulki a shekara ta dubu da tara da hamsin da hudu to bayan nan akwai dalilai da dama kamar yadda muka ce daga karni na goma sha shida zuwa karni na goma sha takwas hmm. ita ce ƙasa mafi girma wanda ta fi mai yankuna da dama a ta a duk duniya gaba ɗaya cikin tarihin duniya hmm. to akwai dalilai da dama da suka sa ya kasance mafi yawanci yankunan afirka suka dawo karkashin mulkin ingila misali dalili na farko wanda ya zamanto shine dalili mafi karfi shine jami'ai na leƙen asiri da suka samu kansu a afirka suka yi rubuce-rubuce game da rayuwa da tattalin arziki da ƙarfin soji da kuma al'adu irin na mutanen ƙasar afirka wanda waɗannan mutane suka yi shi a cikin littattafai akwai irin su clapperton akwai irin su baiki akwai irin su landa brothers din nan hmm. duk waɗannan jami'ai ne na leken asiri sana akwai dalili na biyu wanda shine samuwar magunguna musamman magungunan da aka samar wanda yake magance larura irin ta malaria kamar irin quinine din nan mm. da aka samar da shi to wannan ya ba da dama tura mulkin mallaka su shigo yankunan afirka su kuma yi abin da suka ga dama wanda da ba sa yin haka sana akwai dalili na uku wanda shine kasuwanci mai karfi da ya dinga gudana tsakanin bangaren yankunan kasashen turawa da kuma bangaren abin da ya shafi yankunan kasashen afirka mm. sannan dalili na hudu wanda shi ma yana da karfi shine turanan lokacin da suka zo sun sami yankunan afirka suna yaƙe-yaƙe a tsakaninsu wannan yanki na yakar wannan musamman akwai mandingo da suke yakar mutanen tokolo akwai asante da suke yakar mutanen fante akwai baganda da suke yakar mutanen indebele wannan yaƙoƙi da suka yi dokana a cikin ƙasashen afirka ya sa ƙarfinsu ya yi rauni kai da turawan suka iya mulkar mulkarsu yadda suke so so akwai kuma abin da ya shafi industrial revolution wato samun canji da aka yi hmm. na mashina da turawa suka kirkiro hmm. wanda yake yin ayyuka mai yawa shi ya jawo turawan nan suka fito don su mamaye yankuna saboda su bautar da mutane su sa su su kasance suna noma abubuwan da ba su suke so su noma ba misali su tilasta musu su noma auduga su tilasta musu su samar da fatu za a rinka yin wato takalma da jakkuna da sauransu sannan akwai kasashe da dama kamar yadda muka ambata wanda suka dawo karkashin wato mulkin wato kasar ingila kuma ita ce kasa da mafi girma wanda tafi mamaye yankuna mafi yawa a karkashin wato mulkin ta fiye da kasar faransa fiye da kasar jamus fiye da kasar italiya fiye da kasar portugal fiye da kasar spain wannan shine a takaicen takaitawa kusan abin da za mu iya faɗi kenan sai kuma ansar ƙarin tambayoyi kan gidauniyar mo ibrahim idan masu tambayar na kusa ga abin da ya sauƙaƙa kamar yadda aka ji a baya. Wani hamshakin attajiri ɗan asalin ƙasar Sudan wanda ke da zama a Burtaniya mai kamfanonin sadarwa mai suna Mohammed Ibrahim wanda ake wa lakabi da Mo Ibrahim wadda kalmar Mo ke nufin Mohammed a takaice ne ya kafa gidauniyar ta Mo Ibrahim a shekara ta shida kuma shi ke samar da kuɗaɗen tafi da gidauniyar. Manufar gidauniyar ita ce ingiza sauye-sauye masu fa'ida a nahiyar Afirka ta wajen shugabanci na gari wanda don haka ne ma gidauniyar ta kirkiro lambar yabo mai tafa da maƙudan kuɗaɗe ga shugaban ƙasa mafi fice a Afirka. A shekara ta bakwai Mo Ibrahim ya ƙirƙiro kyautar yabo ta Mo Ibrahim wanda akan baiwa shugaban da ya fi gaskiya da kuma aiki ga 'yan ƙasarsa dala miliyan biyar tashi guda sannan a riƙa bashi dala dubu ɗari biyu kowace shekara duk tsawon rayuwarsa. Wajen tantance wanda ya ci kyautar akan yi la'akari ne da batun samar da matakan tsaro da ingantaccen tsarin kiwon lafiya da ilimi da bunƙasar tattalin arziki da kuma miƙa mulki a dimokuraɗiyyance ga wanda ya ci zaɓe. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da Sardauna ta Arewa House da ke garin Kaduna, da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. To a gaida Ibrahimu kada a sha'afa da cewar ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Masu sauraro Hausawa suka ce ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. ko an samu zalunci ko gazawa sai mu zuba musu ido ba zai yiwu ba idan muka fito zanga-zanga ba mai jin daɗi fa don haƙi mu ne saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kaɗan za a je a faɗa marugaji a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kashe kuma ya tashi tsakanin mu da wasu mutane ni a iya sani na kuɗi na magada suna hannun kotun musulunci ta jihar kaduna suna cikin akawun ɗinta tsundum magana cewa kuɗi sun fita ko ba su fita ba ni ba ni da wannan masaniya ko ba ni da wannan tunani na yi imani ga Allah da ya halice ni cewa kudade sun bata in ma ba su fi wannan da ake magana ba. Iyaka tunane na ina ta tunane ina ta nazari kawai wani lokacin da za su fito da wannan dukiya su damƙa ta a hannun magada. Komai girman mai girma, komai mulki mai mulki, komai malanta malami, mu zo mu ce tila abin da ku haɗa kai ku cuce mu sai kun dawo mana da shi. To idan kuna sane da wani abu na satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane, ku aiko mana domin wannan fili na ciki da gaskiya ya bi sawunsa. kuna iya aiko mana da bayani ko lambobinku ta imel zuwa ga ciki da gaskiya at gmail.com. To ma da masu sauraro kafin mu karkare ga Mahmud Lalo ya sake kuma dauke da labaran duniya a takaice. To a karon farko cikin watanni uku hukumomin Masar sun buɗe kan iyakar rafa da ke da iyaka da yankin Gaza a yau Asabar. Ana sa ran hanyar za ta ci gaba da kasancewa a buɗe na tsawon kwanaki uku wanda hakan zai baiwa Falasɗinawa damar yin shige da fice daga yankin na Gaza. wakil majalisar ɗinkin duniya na musamman a yankin gabas ta tsakiya nicole maladonov ya ce yana fatan samun ingantaccen tsaro a yankin zai ba da damar a dinga buɗe yankin na rafa akai-akai masar dai ta rufe wannan yanki na rafa ne tun bayan da aka hambar da gwamnatin muhammad mursi a shekarar 2013 yankin ya kasance mashigi guda kacal da mazauna gaza ke da shi na ƙetarawa cikin masar da kogin bahar rum da baya ƙarƙashin ikon isra'ila wata tawagar likitoci daga hukumar kiwon lafiya ta duniya who ta ce barkewar cutar mas mai shafar numfashi a koriya ta kudu wacce kuma ke saurin kisa na da matukar sarkakiya wajen gane ta tawagar har ila yau ta kuma ce akwai da shirin cewa za a sake samun sabbin masu kamuwa da cutar wacce ta samo asali daga yankin gabas ta tsakiya sai dai hukumar lafiya ta who da hukumomin koriyan sun ce har yanzu cutar bata bazu a bayyana jama'a ba. kun cewa rahotanni daga amurka na cewa hukumar da ke kula da ma'aikatan kasar ita ce hukumar da satar bayanan da aka yi a kan kasar ta fi shafa a wani kutse da ake zargin ya samu asali ne daga kasar china To masu sauraro da takardattun labaran nan muka zo ga karshen shirma wannan lokaci sai can da karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya idan Allah Ubangiji ya kai mu za mu sake komowa ɗauke da labarai da rahotanni da ɗumuɗuminsu da kuma shirin nan na musamman na mu tattauna. Kafin mu yi ban kwana ga ɗimbin gaisuwar sashen Hausa na murya Amurka. Zuwa ga masu sauraronmu Malam Isa gwamnati barin miya sai kallo tare da dukkan 'yan majalisarsa a unguwar jaki da ke Baucin Yakubu da fatan kunanan lafiya. Yanzu a madadin saura abokan aiki. musamman ma Mahmud Lalo wanda muka gabatar da shirin nan tare da shi tare da wanda ya kula da ɗakin na watsa shirye-shirye wato Yemi Ibrahim Alfa Ahmed ne da kuma injiniya ma wannan yammacin ke cewa mu huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.